A yayin bitar da hukumomi ke yi lokaci zuwa lokaci don sanar da al'umma halin da ake ciki a sassan ƙasa dangane da tafiyar damanar bana ma'aikatar agajin gaggawa ta ƙasa wato Direction de la Protection Civil ta ce mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari da saba'in da shida da ɗari biyar da ashirin da takwas ne suka rasa mahallansu sanadiyar ambaliya iftila'in ya kuma hallaka mutane 339 yayin da wasu 383 suka ji rauni ba idan asarar ɗumbin dukiyoyin da suka hada da dabbobi 22,476 da suka mutu hada da salwantar abincin da yawansa ya kai ton 25,695 a baya hukumomi sun sanar cewa sun tallafa wa irin waɗannan mutane da ton-ton da dama na kayan abinci ganin yadda matsalar ta yi kamari ya sa masani kan dubarun ayyukan noma da kiwo dr habubakar manzo shawartar ma'ikanta game da buƙatar ƙarfafa matakai daga yanzu ya kamata a gano ina ne kamar inda ruwa yake kwance kusan wani gari ne kuma ya kamata a ɗauki matakai don saboda ka aje kuma bayan damuna kuma cutar sabro cizon sabro ta adabi ƙasa baki ɗaya bancin haka amfanin da aka girbe wani waje ruwan nan da aka yi na baya sun kawo illa ga kan hatsin da ake yankewa ana tarewa wani wake da ake tarewa wani gyada gujiya wani da ake tarewa matsalar ta fi kamari a jihar maradi inda abin ya haddasa mutuwar mutane 111 sai jihar tawa inda aka samu asarar rayukan mutane 99 sannan jihar zandar mai mutuwar mutane 65 sannan doso da tilaberi da difa a cewar ma'aikatar agaji ta ƙasa watanni akalla uku da rabi aka kwashe ana tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a wani al'amarin da wasu ke cewa marabin a faruwar makamancinsa a Nijar an kai shekaru kusan hamsin. abin da ke zama wata manuniyar da ke fayyace girman illolin canjin yanayi a yau. An yi ƙoƙari wajen yadda aka ba da wannan raskona na gidaje da mutanen da suke cikin amma abun ina gani zai huce haka tunda har yanzu wanda suka sha ruwa ba su zube ba kuma an su yanzu wannan dan ranar take dan buɗewa kaɗan kaɗan kuma a lokacin da suke zubewa kenan kaga an su ne suke karuwa haka kuma hanyoyin zirga-zirgar motoci da dama ne ruwa ya lalata a tsakiyar wannan damana lamarin da ya shafi harkokin sufuri a tsakanin birnin yamai da sauran jihohi kafin daga bisani hukumomi su ɗauki mataki